This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a bakwai ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. Sojojin Isra'ila sun kai wani hari ta sama jiya Alhamis a wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tsakiyar Gaza, inda akalla mutane talatin da bakwai sun mutu. ji alami shugaban amurka joe biden ya gana da adadin sojojin amurka masu karan fada a ji a normandy inda yake bikin cika shekaru 80 na yakin duniya na biyu wani harin baya bayan nan da dakarun sa kai na rsf na kasar sudan suka kai a ƙauyen walnura ya kashe mutane akalla 100 tare da jikkata wasu da dama cewar jami'an yankin kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta mayar da martani kan yunkurin da wasu 'yan majalisar dokokin amurka ke yi na ganin an kubutar da wani babban daraktan kamfanin binance da ke tsare a najeriya doka ce ta najeriya su waɗanda ake zargi suka karya don haka ba wani wata ƙasa ta zo ta sa baki na ɗan ƙasar ta ya taka doka a najeriya an yi haka da yawa mu na najeriya suna ɗaure a amerika daga kuma suna da shirin bayanan za ku ji yadda wasu 'yan najeriya ke ci gaba da yin tsokaci kan matakin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka na amincewa da kudurin dokar kara wa alkalai da sauran ma'aikatan shari'a albashi da kaso 300. In aka gyara musu albashi zai sa su kau da ido ga cin hanci da rashawa da wasu hanyoyi da doka ba ta yadda da su ba su kare matalaka mutuncin shi su kare rule of law a cikin ƙasarmu. kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikar zai gabatar a wannan makon shirin ya duba matsalar tsaro da tattalin arziki ne a najeriya da kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar pdp amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya sojojin isra'ila sun kai wani hari da sama jiya alhamis a wata makarantar majalisar ɗinkin duniya da ke tsakiyar gaza inda jami'an kiwon lafiyar falastin suka ce akalla mutane 37 ne suka mutu na tsaron isra'il ta ce mayakan hamas da suka shiga harin da aka kai wa isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba suna amfani da makaranta a matsayin mafaka da kuma gudanar da ayyukan ta'addanci daga wurin ofishin ya labaran hamas ya yi watsi da kalaman na isra'ila ya kuma ce sojojin isra'ila sun aikata wani mummunan laifi kan mutanen da suka rasa matsugunansu ko mata da yara 23 na daga cikin waɗanda suka mutu. an yi amfani da labaran ƙarya da ƙage don tabbatar da aika mummunan laifuka kan ɗimbin mutanen da suka rasa matsugunansu ismail altoba da daraktan ofishin yaɗa labarai na gwamnatin hamas ya shaida kamfanin lancin labarai na reuters jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya gana da adadin sojin amurka masu karan fada a a normandy inda yake bikin cika shekaru 80 na yakin duniya na biyu biden wanda ke magana ta taku kaɗan daga makabartar amurka inda sojin amurka 1387 ke binne daga yakin da aka yi na kwance mara 'yan nazi na jamus kan faransa ya ce abin da ya gabata ya wuce ya sha alwashin amurka da kungiyar nato ba za su yi watsi da goyon bayan ukraine a yakin da take da mamayar rasha na tsawon shekaru biyu ba ba za mu yi nisa ba daga tsaron ukraine kuma ba za mu mika wuya ga masu cin zarafi ba in ji shi ya bayyana shugaban kasar rasha vladimir putin a matsayin azalimi mai niyyar mamaya ya kuma ce a halin yanzu demokaradiyya ta fi fuskanta hatsari fiye da kowane lokaci tun bayan yakin duniya na biyu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A daidai lokacin da wasu 'yan majalisar dokokin Amurka su goma sha shida suke matsalan ba ga shugaban Amurka Joe Biden da ya ɗauki matakan kubutar da babban daraktan kamfanin Binance mai hada-hadar kuɗaɗe da ke tsare a Najeriya bisa zargin badakala. Wani martani da gwamnatin Najeriya ta mayar ta ce babu gudu ba ja da baya sai shari'a ta yi aikinta ba tare da wani katsalandan ba. Daga Abuja, Ga rahoton da wakilin Umar Faruku Musa ya aiko mana. bayan da ministan yada labarai na najeriya ya ba da wannan sadarwa a madadin gwamnatin tarayyar najeriya na tuntuɓi jami'in yada labarai a fadar gwamnati wato abdulaziz abdulaziz domin in ji ƙarin haske dangane da matsayin da gwamnatin tarayyar najeriya ke da akan wannan yunkurin da waɗansu masu faɗa a jiya ƙasar amurka ke yi na a ɗaga matakan shari'a da ake yi wa waɗansu jami'ai na kamfanin na binance inda yake cewa wannan din shine wannan kamar katsalandan ne ga doka da oda da kuma tsarin shari'a kamar yadda aka sani wannan magana ta Ina magana ce da take kotu kuma a duk wata ƙasa da take mutunta tsarin mulkin demokuraɗiyya da ya bada ko kuma yake da hurumi tsakanin bangaren shari'a da bangaren zartarwa ya kamata a ce ba a shiga hurumin kotu ba bayan ba a gama shari'a ba shari'a yanzu ake yi kuma babu wani wanda yake shafaffe da mai doka ce ta Najeriya su waɗanda ake zargi suka karya don haka ba wani wata ƙasa ta zo ta sa baki don ɗan ƙasar ta ya taka doka a Najeriya. An yi haka da yawa mutanen na Najeriya suna ɗaure a Amerika ko kuma suna fuskantar shiri. Shi kuwa mai shari kan al'amuran yau da kullum Mamun Sale ya yi tsokaci akan abin da ya fahimta ke gudana dangane da wannan yunkurin da ake yi na hana shari'ar Najeriya ta yi tasiri akan 'yan wata ƙasa da ake zargi da tabbata asir da ke durƙusar da tattalin arzikin Najeriya. To gaskiya wannan zance da yake kan cewa a saka waɗannan mutane guda biyu ko kuma a saka wanda yake hannu shi kuma wancan a bar shi watakila ya tafi inda yake so zance ne mara hujja na farko dai najeriya ba gargashin amurka take ba ƙasa ce yantatta ƙasa ce bai yancin da tsare-tsaren kotuna da dokoki don haka wajibi ne a bi ka'idar shari'a a masa hukuncin da ya dace wannan kamfanin binance ana zargin su da gurgunta tattalin arziki da kin biyan haraji da rashin rijista da sunan kamfani a rijistar kamfanin kayan najeriya don haka laifuffukan nasu da yawa ne bai kyautu hukumar najeriya ba ƙarshen bola ahmed tinubu ta saurari wannan neman alfarma da suke kada su saurare su amma dr gida babaji abdullahi wace hujja kake ganin ƙasar amurka ko su shugaba biden za su amfani da ita har su tunkari najeriya suna neman a sako wa'annan mutane da aka fara tuhuma su a mara musu shari'a a najeriya a gaskiya babu wani hurumi ko da a ƙasar amerika ne wanda ya nuna cewa a irin wannan yanayi na masu laifi a wata ƙasa don suna 'yan ƙasa na amerika a nemi alfarma a sako su don a je a musu shari'a a wata kasa wannan bai dace ba a kowace doka ta duniya saboda inda suka yi laifin a nan ya kamata a hukunta su amma in har 'yan majalisu su goma sha wani abu za su rubuta wasiƙa su nemi shugaba badin ya yi wani abu akan wannan lalurar ya cewa suna da ƙarfi suna da iko suna da hujja sun ga sun isa ne za su iya yi ba wai suna yin abu ne ba su ga zai yi ba ne ko. Ya halatta 'yan majalisa su nemi alfarma don biyan bukatar wani ɗan ƙasa wannan ba laifi ba ne idan suka yi wannan amma kuma ba lallai ba ne ya zamanto alfarmar da suka nema in ta saba ka'ita a biye musu a biya musu bukatar su wannan ya taɓa faruwa a cikin wannan kasa a dangane da zancen shari'ar tsohon mataimakin kwamishin 'yan sanda abba kyari wadda a zargin da ake mar ita ma gwamnatin amerika ta buƙaci a bata shi abba kyarin don taimar wani bincike wanda gwamnatin najeriya ta ki amincewa a wannan lokacin dan ganin cewa akwai shari'a gabanta a nan najeriya kuma ana gudanar da ita dr babangida babaji abdullahi kenan a tattauna da ne da shi a abuja yanzu 'yan najeriya sun sa ido su ga irin mataki ko tasirin da wannan yunkurin da kasar amurka ke yi na hana a gudanar shari'a kan 'yan kasarta da 'yan najeriya da dama suke ganin cewa ba zai yiwu saba bindiga a ruwa ba umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu wani harin baya bayan nan dakarun sa kai na rsf na kasar sudan sa kai a ƙauyen wal alnura ya kashe mutane akalla ɗari tare da jikkata wasu da dama a cewar jami'an yankin rahotanni da kafafen sada zumunta na gwamnan dafur mini arko menawi na cewa mata da yara da kuma tsofaffi na daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su wanda shi ne na baya bayan nan a faɗin da ake ci gaba da yi tsakanin mayakan rsf da sojojin ƙasar na yau da kullum cikin watanni goma sha hudu da suka gabata kwamitin madani mai ka kare haƙƙin dimokuraɗiyya da ke sa ido kan hare-haren da ake kaiwa yankin ya ce mayakan na rsf sun yi amfani da manyan bindigogi a harin da aka kai sassa biyu na ranar laraba wanda ta kira aikin kisan kiyashi kwamitin wanda ya ce ba a kula da ƙorafe-ƙorafen ceto da sojin sudan suka yi ba ya zargi dakarun rsf da sace alnura a duk tsawon harin lamarin da ya tilasta fararen hula da suka da mata da ƙananan yara mafaka a ƙauyen magani da ke kusa ɗaya daga cikin yara hudu yan ƙasa da shekaru biyar na fama da matsanancin talauci na abinci lamarin da ke jefa su cikin mawuyacin hali na rashin abinci mai gina jiki a cewar rahoton unicef da ya fitar a jiya alhamis kimanin kashi 27 cikin 100 na yara 'yan ƙasa da shekaru biyar ko miliyan 181 ana ciyar da su sau biyu kawai daga cikin kungiyoyin abinci takwas a kowace rana wanda hukumar ta bayyana a matsayin matsanancin talaucin abinci lokacin da yara ba sa cin abinci mai muhimmanci za su iya fuskantar yunwa mafi girman nau'in rashin abinci mai gina jiki harriet tosles ɗaya daga cikin mawallafar rahoton ta shida kamfanin dillancin labarai na associated press cewa lokacin da yunwa ta yi tsanani za su iya mutuwa sama da kashi biyu bisa uku na ƙananan yara miliyan 181 da ke fama da matsanancin talaucin abinci suna zaune ne a kudancin asiya da yankin kudu da hamada sahara inda kasashe ashirin ke da kashi 65 cikin 100 na yaran da ke fama da matsanancin talaucin abinci a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu da majalisar ƙasa ta amince da ƙarin albashi da alawus alawus ga manyan alkalai da sauran ma'aikatan shari'a a Najeriya a daidai lokacin da sauran ma'aikatan ƙasar ke neman ƙarin albashi da alawus. Ko ina hikimar yi wa alkalan ƙari a daidai wannan lokaci da sauran ma'aikata ke kokawa. wakiliyar murya amurka madina dauda ta haɗa mana rahoto kan wannan batun zartar da kudirin dokar ne bayan amincewa da rahoton kwamitin shari'a da kare haƙƙin ɗan adam wanda shugaban kwamitin muhammad tahir mangono ya gabatar a gaban majalisar shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ne ya gabatar da ƙudurin ga majalisar dattawa inda 'yan majalisar suka aiwatar da dokar sanata garba musa mai doki daga jihar kebbi ta kudu ya bayyana ra'ayinsa a game da wannan doka muna duban cewa shi alkali in ya lalace to al'umma ta lalace so abin da muke dubi in aka gyara musu albashi zai sa su kau da ido ga cin hanci da rashawa da wasu hanyoyi da doka bata yadda da su ba su kare matalaka mutuncin shi su kare rule of law a cikin ƙasanmu wannan shine babban mahimmin dalilin da ya sa muke so a basu albashi wanda yake yana iya kai su gida su ci da kansu su biya ma kansu ya biya musu ƙananan laluransu To sai dai ra'ayin ɗan majalisa mai wakiltar nasarawa ta tsakiya Ahmed Aliyu Wadada ya bambanta da na abokin aikinsa inda yake cewa. A yanayin da ake ciki albashinsu ya yi daidai in za a duba halin da ƙasa take ciki da sauran halin da 'yan ƙasa suke ciki. Alƙalan nan fa akwai level da suka kai abincin gidansu komai na gidansu gwamnati ke saya. So don albashinsu in ya tsaya yadda yake ba laifi ba ne. amma in yanayin arzikin ƙasa ya yadu a ƙara masu don a ɗauki hankalinsu ga ƙalubalanta na karban rashawa da sauransu wannan kan babu laifi amma ga wata barista mai zaman kanta maimuna yaya abubakar tana ganin wannan mataki da aka ɗauka na ƙarin albashin alheri ne a matsayina watan nima na lauya a najeriya irin abu mai kyau ya samu dan uwanka dole ka taya shi murna so ba na ce ba na goyon baya ba gaskiya ina goyon baya wannan karin da suka samu kuma ina musu murna amma kuma muna kuma kira da gwamnati irin wannan idanu da ta duba waɗannan manya-manyan jojis da shi ta duba talakan najeriya ma da irin wannan idanun saboda talaka shi ma yana cikin wani hali kuma yana da kyau a ce shi ma an taimaka masa a yanzu alkalin alkalin Najeriya wato CJN zai karbi naira miliyan biyar da dubu ɗari uku da tamanin da biyar da 'yan kai. Alƙalan kotun koli za su samu jimlar naira miliyan hudu da dubu ɗari biyu da goma sha uku da 'yan kai. Sannan shugaban kotun ɗaukaka ƙara zai riƙa karban naira miliyan hudu da dubu ɗari hudu da saba'in da takwas da 'yan kai. Alƙalan kotun ɗaukaka ƙaran za su riƙa karɓar naira miliyan uku da dubu ɗari bakwai da ashirin da shida da 'yan kai duk wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kada aminta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. manuniya. sukuwar sukar gwamnatin shugaba tunubin da wasu 'yan ƙasa ke yi jami'an gwamnatin tunubin sun tabbatar da duniya cewa ba karamar da gargazar 'yan bindiga gwamnatin take ba. Duk wanda ya san menene sharuɗan ɗaukan bashi wanda muka yi ta ga 'yan Najeriya. Ya za ka shuka gero shi masara? A fafatawar da aka yi an kashe 'yan ta'adda da barayin daji sun kusa dubu tara ɗari biyar. Game da barazanar komawa tsarin lardi ko shiya-shiya a Najeriya kuwa katukan gulag alaji Umar iya ne ke cewa yana goyon bayan wannan yunkuri don ya san arewa ce za ta samu ci gaba. Dan arewa duk abin da za ka noma ko duk abin da za ka kiwanta kar ka kai kudu ka batta arewa 'yan kudu su zo su saya su tafi so kaga shi yasa raba wannan din a raba shi shi kuwa tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar cewa yake zuren zare jikin wasu zaratan jam'iyyar PDP zuwa wasu jam'iyyu ba fa don kishin kasa ko tsoron Allah ake ba kowa na da dalilin da yasa yake bare yawanci zaka tarar ba wai a jam'iyyance bane a'a ko yana so yana neman biyan bukata bai samu ba ko kuma yana cikin wani hali yana ga an takura mar to sai kaga ya ba da kai waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk ranar Juma'a da zaran an fito sallar asuba. shiri na ɗari da saba'in da uku cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin masu sauraro sun samu sassauci da sawaba. Mai yiwuwa kuma sunsunar sabar sullubewar sawabar ta sa Honorable Nasir Garba ɗan tiyan jihar Jigawa gaya wa duniya cewa dama su sun hango matsala tun lokacin yakin neman zaben jagaba. Shi abin da ya gaya mana 'yan Najeriya ya ce mana zai dora kan ayyukan da tsohon shugaban ƙasa Malam Buhari ya yi. To amma me me haufin haka? Ayyukan ƴan ƙasa mu da muka san Buhari yana yi. Tun a wancan lokaci naira ba ta daraja. Tun a wancan lokaci abinci yana tsada. A wancan lokaci mun san babu tsaro. Tun a wancan lokaci mun san ayyuka na gwamnati ba a ƙare su a cikin lokacin da ake alƙawura. Tun a wancan lokaci mun san an sa hannu an karɓo bashi da sharuɗa. Sharuɗan da suke sa talakawa a cikin wahala. Sharuɗan da suke kawo na ƙasu ga tattalin arzikin ƙasa waɗannan al'amura duk gaba ɗaya su ne kuma tuni zai ce zai kura a kansu ya cika alkawari wannan hali da muke ciki duk wanda ya san menene sharuɗan ɗaukan bashi wanda muka yi ta gaya 'yan Najeriya muka yi ta gaya wa shugabanni don girman Allah ku haƙuri ku bar lafta mana da bashin nan saboda babu yadda za a yi waɗannan sharuɗan su sa ƙasar mu ta ci gaba. Ka ce tuni ya ce kyawawan ayyuka sannan a gefe guda kuma ka ce ya ya ce zai ci gaba a wurin ka ya ci gaban da su ko shi a wajensa waɗannan ayyukan da Buhari yake kyawawa ne mu kuma a wajenmu waɗannan ayyukan na ƙasa za su kawo ba yadda za a yi ka zo shuka wani abu a gona ka je kuma ka girbi wani abu daban ya za ka shuka gero ka shuka gero ka masara sai dai kuma shi ministan tsaro a Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar cewa yake gwamnatin Tinubu ta riga ta yi nasarar jefa 'yan bindigan kasar nan cikin ukuba kaga a cikin shekara ɗayan nan a fafata fafatawa da aka yi an kashe 'yan ta'adda da barayin daji sun kusa 9,500 an kama sun kusan 7,000 sannan an kwato waɗanda aka sace kusan bakwai mun kama bindigogi kusan tara sannan harsashai kusan dubu tamanin da biyar to wannan ba karamin nasara ba ce kuma a cikin wayancan mutanen da aka fafata aka kashe su kana jin damina ya faɗi alikawaje ya faɗi isyaku badere ya faɗi kwana-kwanan nan an yi dangote modi-modi ya faɗi manya-manya-manya-manyan barayi da 'yan boko haram da suka faɗi ba za su kirgu ba wanda a cikin wannan tsawon shekara ɗayan aka kashe su kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na niger an kama kacal halilu an kama bello mai daji shi ma yana niger muna kokari a kasu nan domin a kunta su so wayannan mutanen da na lissafa ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu binshin da makamai sun kwanta dama to me kalubalen da kuka fuskanta kafin ku samu wannan nasara wajen neman wannan nasarorin eh babban matsala shine na jama'a su ba da haɗin kai su rinka ba mu labari ingantacce don zaka ka ji an zo an shiga gari an yi ta'andanci an gudu daga ina suka fito har suka zo ba a sami cikakken bayanin mutane ba to amma yanzu mutane suna ba mu ingantaccen labarai saboda duk waɗannan da na gaya ma an kashe din labari ne da muke samu daga wajen mutane masu kishi wani kuma faɗan cikin gida ne yake kashe su tsakanin su sun kama faɗa. game da raɗe raɗin rarraba Najeriya zuwa lardi lardi ko shiya kuwa jigon jam'iyyar APC kuma katukan gulak honorable Umar iya ne dage kan cewa ko da hakan ta tabbata fa arewa ce za ta samu babba babban riba. Kamar ni personally ina goyon bayan wannan abu saboda menene zai sa mu mutanen arewa mu farka dama bacci muke yi so amma da wannan abun na tabbatar ma wahalan wahalan wallahi ba zai wuce shekara biyu ba za mu zo mu ji daɗin wannan abun saboda menene ai durar da aka ce ku koma cin gashin kanku to kaga zai kawo tunani wa mutane za su tashi su hubasa saboda menene mu samu mafita duk duniya in ana maganan arziki noma ita take gaba so amma mu yanzu a najeriya sai muka mai da noma shine kashin baya mu yan siyasa mun zo mun lalata duk wani abun da ka sani a harkar noma saboda menene saboda son zuciya da kuma mun saki jiki muna jiran kuɗi daga gwamnati a in mai an sai da mai a bamu kuɗi so kaga wannan ba zai kai mai nan tana iya bushewa yanzu kaga zan iya baka misali da mun koma abun da magabatanmu mu na da suka ce kan cewa dan arewa duk abun da zaka noma ko kuwa duk abin da zaka kiwanta kar ka kai kudu ka batta arewa yan kudu su zo su saya su tafi kaga da sun yi haka kaga da arewa ba arena ta ba yanzu kamar a Benue a je a gina kasuwa inda za a kai dabbobi don haka duk wanda ya fito daga wani cako diga ina ya zo wannan kasuwan ya saya dabba ya nemi mota sai loda ya kai sa kasassa haka kuma kayan gona irin su lokoja eh, duk da inda muke da boda da yan kudu a je a kafa babban kasuwa na wayannan abubuwan da muke mu arewa muka dogara da su sai dai a kai wurin mai saya ko daga ina yake zo ya saya so kaga in an yi haka na farko an rage kashe kuɗi na biyu an rage wulakanta arewa na ukunsa kuma tattalin arzikin mu zai bunkasa saboda mene ba mu muke kaiwa ba su suke zuwa su saya so kaga shi yasa raba wannan din a raba shi shine shawara na kan wannan ina goyon bayan sa ɗari bisa ɗari. sai kuma shi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata Alhaji Atiku Abubakar da ya ga wasu jigajigan jam'iyyar PDP na janye jiki dan ficewa daga jam'iyyar gaya wa duniya ke cewa da damar masu ficewar suna zari zare jiki ne kawai saboda tsabar fargaba. matsala na wajen shugabancin jam'iyya. amma ai ko zaman da aka na jam'iyya kwanakin baya din shi ya zo kamar ana nuna shi ya samu nasara a tsaye da shugabancin jam'iyyar da ake yi. ba ni jin haka ne ban ga nasarar da ya samu ba nasara of course ya sa mun fadi zabe kuma faduwan zabe ya samu minista to sai kuma gaga. to amma yana ci gaba da amfani da resources da kudadensa da dukiyarsa da kadarorinsa da mutanensa wajen janyo. to za mu hana shi amfani da dukiyar shi ne da kadarorin wurin shi ba sai ya yi ba mu ga iyakacin da zai ya danganta ai ga yan jamia ko za su yadda a ci gaba da haka ko kuma ba za su yadda ba akwai wasu mutanen pdp da dama da suke barinta saboda ba su gamsu ba da abubuwan da suka faru ko a jihar su ko a ƙauyen su ko a ƙasa baki daya a yawancin waɗanda suka bari za ka tarar dalilai ne wanda ya shafi kansu ba abin da ya shafi jamia ba ba wani rashin gamsuwa ne sukan ce ba wani rashin gamsuwa karka yarda mu bude abin nan menene ake cewa a shafin <laughs> domin kowa na da dalilin da ya sa yake bari yawanci zaka tarar ba wai a jam'iyyance ba ne a'a ko yana so yana neman biyan bukata bai samu ba ko kuma yana cikin wani hali yana ga an takura mar ko gwamnati ta takura mar da wani hanya da sauransu to sai ka ga ya ba da kai to duka duka iyaka batutuwa da zamu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa dafar murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai kajin da aka gabza musu guba. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da tamanin da biyar ne dukkanin masu dafa da barafin ikon su ƙara gaba. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku tun daga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da masu sauraron mu ke ta faman maraba. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci suna na Fatima Laminu. Nasihan mu ta yau za mu ɗan yi jan hankali ne akan wato yadda da kaddara musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ba wai baya san mu bane yana jarabtar mu ne domin ya ga waye ya fi aiki na kware waye zai yadda da shi waye zai yadda da kaddara. Dukan mu mun san cewa yadda da kaddara yana da daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yake kusanto da bawa zuwa gare shi yana da kyau da matanmu da mazanmu mu da manyanmu duk mu san cewa rayuwar nan cike take da jarabawa iri-iri kowa da irin nasa da haka sai mai addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon cin jarabawan da ya kaddara mana a cikin rayuwarmu ba tare da mun saba masa ba na biyu shine wato yin hakuri da juriya yin hakuri akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara da juriya da jajircewa akan na yadda da kaddara kuma ba zan bari wannan ya zama min hanya ta asara ba a'a zai zama min hanya ne na wato samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala na biyu kuma shine jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan abun kada kaddara ya sa mutum ya je ya fada cikin musiba musiba iri-iri na wato cin haram cin riba zinace-zinace maɗigo luwaɗi ga sunan abubuwa ma kala-kala yanzu wani ma da ban san shi ba yanzu ga sunan duk sun fito to muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kame zukatanmu da hankulanmu ya wato nesantar da shedan daga gare mu ya cire rabon shedan daga gare mu amin ya rab jazakumullahu khairan wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice sojojin isra'ila sun kai wani hari da sama jiya alhamis a wata makarantar majalisar ɗinkin duniya da ke tsakiyar gaza inda jami'an kiwon lafiyar Falasɗin suka ce akalla mutane 37 ne suka mutu. Na tsaron Isra'il ta ce mayakan Hamas da suka shiga harin da aka kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba suna amfani da makaranta a matsayin mafaka da kuma gudanar da ayyukan ta'addanci daga wurin. Ofishin yan labaran Hamas ya yi watsi da kalaman na Isra'ila. Ya kuma ce sojojin Isra'ila sun aikata wani mummunan laifi kan mutanen da suka rasa su ko mata da yara 23 na daga cikin waɗanda suka mutu. jiya alhami shugaban amurka joe biden ya gana da adadin sojin amurka masu karan fada a jihar normandy inda yake bikin cika shekaru 80 na yakin duniya na biyu biden wanda ke magana taku kaɗan daga makabartar amurka inda sojin amurka 387 ke binne daga yakin da aka yi na kwance ɗamarar 'yan nazi na jamus kan faransa ya ce abin da ya gabata ya wuce wani harin baya bayan nan dakarun sa kai na rsf na kasar sudan sa kai a ƙauyen wal alnura ya kashe mutane akalla ɗari tare da jikkata wasu da dama a cewar jami'an yankin rahotanni da kafafen sada zumunta na gwamnan dafur mini arko menawi na cewa mata da yara da kuma tsofaffi na daga cikin waɗanda harin ya ritsa su wanda shi ne na baya bayan nan a faɗin da ake ci gaba da yi tsakanin mayakan rsf da sojan kasar na yau da kullum cikin watanni goma sha hudu da suka gabata to masu sauraro da aka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatarwa da kuma dadi balawi daidai da ta mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc